su da biya li a'immatul na da shugabannin musulmai wato wa umara na da sai shugabannin musulmi barrihim mutumin kirkin su wa fajirihim da kuma mutumin bannan su malam ya amuru bi ma'asiyatillah matakar ba su umarni da saban Allah ba fa innahu yadda al'amarin yake la ta'ata li ahadin babu da'a ga wani mutum fi ma'asiyatillah wajen saɓa ma Allah wa man waliya li khilafati dan mutumin da ya jibinci shugabanci wasu tama alaihin nasu mutane suka taru a kan shi waradu bihi suka yadda cewa shine shugabansu au galabahum bi sayfi ko mutum ya zai kwaci shugabanci da karfin tu da karfin bala'i hatta sara khalifatan har da ya zama shine shugaba wa miya amirul mu'minina aka ce masa shine amirul mu'minina to wajaba ta'atuhu da karfi ya karbi shugabancin amma dole ne a yi masa da'a wa harumat mukhalafatuhu ya haramta saba masa wal khuruj alaihi da daukar makami a yake shi wa shakku asal ne da ainihin wato tsaga haɗin kan musulmi haramun ne me yasa malaman sunna suke wannan saboda mafsada da za ta faru idan mutum ya tashi ya karɓi shugabanci da ƙarfin bala'i kuka ɗauki makami kuka ce sai kun saukar da shi to ɓannar da za ku kawo ya fi gyaran da za ku ƙunga shekul islamu bin taimiyya na daga cikin wanda suka samu kansa cikin jarrabawa ta kulle hajjabar duniya amma ya yi magana ya ce ba a taɓa samun wasu mutane ba su ɗauke makami su ce sai sun cire shugabansu ba ce bala'in da za su kawo ma al'umma su ya fi gyaran da za su kuma za ka ga duk inda aka tashi ɓanna ce take biyo ba ka gani aiwa ma ƙwame lutin minkun bi bai ga libya abin da ke faru ga siriya ga ina ne ga ina ne ga ina ne ga ina ne ga su iraki irin abubuwan da suka faffaru da eh? har nan ko abin ya faru ho in dai wasu suka karbi gwamnati da ƙarfi wasu suka minke suka tafi sun sakwar da su banna ke biyu ma kuma ba dole bane idan ka ɗauki mukami ka ce siyasa ko kuma ka iya yin nasara ba dole bane an gane to ba ai yi akwai hikima da yasa malaman suna kuka ji suna irin waɗannan maganganun ƙoran gasken gaske idan gwamnati ta dun faru abu duk abin da kake ganin ba zai rusu ba to zai rusu kakka yaudare kanka ka dauka cewa kana da ƙarfi a kai dai ka yi haƙuri ka ci gaba da karantarwa shi kenan in abu ya zo jarrabawa ba kai ka janyo shi ba to wannan kuma ka yi haƙuri ka ɗauke shi amma asali fito na fito da gwamnati da tashi eh, na ji labar ya yafi tun da gwamnati ce akwai ka gani ba a yi ba a yin fito na fito da gwamnati in Allah ya kawo ku da ku da gwamnati mara kyau musamman irin wannan ta demokuraɗiya sai ku yi haƙuri a lallaba ta wanda zai zo nan baya sai ku duba kuga ga wa yake da sauƙi sauƙi sai ku mara masa ba amma ba a yi ba a yi abin yana da illa ƙwarar gaskin gaske ba a yi an gane sai yan uwa sun amma wani lokaci in mutum ya ga irin yadda za a yi ma addini da waye sai kawai ya ɗauki zafin kai da lokaci cewa kawai daukar makami a fito na fito shi ne kawai abinda zai warware matsalar ba shi ba ne mace ce ta faɗi magana a ƙur'ani kuma Allah ya kai to abinda ta faɗa cewa innal muluka idza dakhalu qaryatan aw saduwa to mutum ya je ya kalli irin zubin da aka yi ana hawance da balaganci to zai iya fahimtar karfin mulki da kuma dalilan da ya sa malaman suna ba sa yadda a koda yaushe mutane su ɗauki makami a fito na fito da wa da gwamnati ba a yi kaga inda almuluka inda kaga kayan aiki ne na taukidi sannan ga almuluka iza da kalukar yatan iza kayan aiki ne na sharadi sannan sai jumla ta fi ilin madin ta bai ba iza da kalu sannan aka ce karyatan aka kawo shi na kira don kakka ɗauka sai wancan garin kaɗai abin zai iya faruwa a nan ma abin zai iya faruwa shi yasa aka ce karyatan sannan aka sake biyo jawabi na izadin aka ce afsaduha bata garin su sannan waje alo a izzata duk wanda ake ganin babba ne sai sun dawo da shi sun mai da shi a zilla kaskantacci sannan wa kazalika fa’aluna aka jirife ta da jimla ta filin mudari wa kazalika fa’aluna haka suke ci gaba da yi kakka ɗauka ce abin ya tsaya iya sanya haka abin zai ci gaba da yi da haka a musamman yanzu duniya da ta zama gida ɗaya zamani ne yanzu na ilimi da dalili kuma Allah ya hore mana wasa'il na isar da saƙo to wannan su ya kamata a shagaltu da su a maimakon ɗaukan mataki na ainihin wato rigima ina fatar an fahimta wannan shine wa min sunnati yana daga cikin sunna hijranu ahli bid'a kaurace ma yan bid'a wa mabah wa min wa mu bayyana tuhunku bayana yubayinu mu bayyanata eh eh wa mu bayyanatuhum aurace musu da kuma nisanta su wa tarkil jidali da barin jidali jayayya kenan ko wal khusumati da kuma kusumun fi dini a cikin addini an gani. amma dole sai an yi la'akari galibi irin wannan littattafan aqidan idan suna maganin in bid'a za ka ji gashi nan zai faɗa maka wa yake fi kutubin mubtadi'ati da kuma watarkun nazari da barin dubi fi kutubin da ati a cikin littattafan yan bid'a ko wal isga da kuma karkata ila kalamihim zuwa ga maganganunsu wa kullum da dukkan abin da aka kirkiro fi dini a cikin addini bid'atun bid'a ne an gani yau da kayan maganin an bida irin wannan majalin wani sai kalli a ce wanda suka yi a ƙaurace wa ɗan bid'a na farko a yi la'akari da matakin bida'ar mutum akwai bida'ar da take kaffira akwai mufassika akwai bida'ar da mai yin takafiri ne ya fita musulunci Yanzu wanda yake yana da aƙidar cewa shi zai iya zama Allah ko ya zagi Allah kaga wannan bida'a sai mukaffira ce ko kuwa ko ya ce ga wani abu ya fi ƙura'ani sau dubu shida kaga wannan bida'a a sa'ai mukaffira ce amma wanda shi bai kai wannan matakin ba kawai ya ɗauka a zai tafi maulidinsa zai ji zikirinsa zai yi waye zai waye to kaga wannan mu fasika ce fasiki ne ba kafiri ba ne kamar da ka iya samun limami daga cikin limaman ahalus sunna amma ka samu yaro zai muku sallah wandansa na jin ƙasa ana samu ko ba samu shi ma fasiki ne a gani shi ma fasiki ne to kafin ƙaura cewa dole sai an yi wa mutum iqamatul hujja da nisanta sannan na biyu ayi la'akari da idan an ƙaura cewa mutum sharrin ƙaruwa zai ko raguwa zai in an yi hijirano ɗin ƙaurace masa ɗaya ne daga cikin hanya da zai sa ƙauracewan mutum ya gyaru to sai a ƙaurace masa in an ƙaurace masa sharrin ƙaruwa zai to a yi haƙuri a ci gaba da mu'amala da shi haka a maimakon sharrin ya yi sharrin ya ƙaru dole duk sai an yi la'akari da wannan ka lura da matakin mutum a bida'a wani mataki ya kai galibin su ya yanzu sa ma kansu kawai abin suke ba su ma san wani hali suke ciki ba kuma su suka fi yawa wani ya taso yana yin abu ne kawai saboda gidansa a yi ba wai saboda ya san abin a yawa ba a ilmanci to wani yana bukatun a yi mu'amala da shi mai kyau ne zai bari ko ba gaskiya ba wa kullum muttasimin da duk wanda yake sunantuwa ga gairil islami wa sunna da sunan da ba na musulunci ba da sunna kan rafida kaman in shi'a wal jahamiyya da jahamiyya tunda nisba ne zuwa ga jahan bin safwan wal khawarij da khawarij wal qadariyya da qadariyya wal murji'a da murji'a wal mu'tazila da mu'tazila wal karramiyya da karramiyya duk yan bid'a ne wa'annan wal kullabiyya da kullabiyya wa nadairihim da makamantan irin wa'annan fa hadhihi firqud dalal wa'annan kungiyoyi ne na bata wa tawaifu sannan jama'a ne na bid'a a adanan Allah minha Allah ka tsare mu daga ita to sai an lura da matakin mutum wajen abin da ya shafi ainihin wato ita kanta bida'a din an fahimta ai to yana da kyau wasu mutanen suna buƙatar mu'alu sunna mai musu kyakkyawar mu'amala ne za su fahimci da awar da ake kai hmm? amma ko

to ran da karafin ya zo suka gani da idansu to shi kenan kuma littafin da yake da wannan tasirin cikin littattafan akwai littafin riyadu salihin na al'imamun nawawi shi yasa mun nasu dina albani ya ce in dai tarbiyya za a wa mutane a nan kusa bai ga littafi kamar riyadu salihin kaga ai ba wanda da mu da su duka an yadda al'imamun nawawi mutumin kirki ne to sai ka ce to a zuwa karatun da yadda ne kakka sake tabar tauhid sai su ce ai dama na wahabiya ne ko kuwa amma ka ɗauko littafin sai ka sa sai a zo a fara karatu a hankali a hankali idan matsala ta zo wajen suka gani a ba kai ka faɗa ba sun karanta shi a littafi a rubuce annabi ne ya faɗa malam wani ne ya faɗa to za a samu sauƙin matsaloli dukkan matsalar da yake ta karantarwa ce to ba kuma abin da zai magance tafi an karanta din wannan ita ce gaskiyar magana alaga ba bana wannan ita ce kuma wani dama yana rikici da kai ne don bai san abu ba daga ran da ya sani ba wani dalili ne ya zo ya ci gaba da rikici da kai ko ba gaskiya ba to sai an ba hankali akwai da dama a da sun da sunna mun ba karatu kuma al'ummar su kamar shi ya ji su sai ga addini ne so amince mai ɗari bisa ɗari kamar da suke son kamar da malam ya bayani ko shi su shi kuma ya san bai da a to eh, ba kafi ya kara su ba tun da ai mai ido ɗaya ne a garin makafi ba sai zama shi ne sarki ba a ai ya koya abu ne mai sauki wa aka haife shi da iyawa babu ka gani malamai sun yi karatuttukan nan za a iya samun su asiri ko kuwa sai ya zo ya sa iya inda zai iya zuwa shi ma ya je wa mutane ya tafa karatun ya nanata ya nanata kaga ko banza a an taimaka mai ta hanyar dole yanzu abin da bai sani mai ya tallafa makan shi sai ya sani ya nanata ya nanata ko in zai yi abu ma ba laifi ba ne iya inda zai karantar da su din ya je ya samu wanda ya iya ya karanta mai ya ɗauki karatun ya zo ya nanata ya nanata shi kuma ya je in an yi tambayar da mai sani mai ce to ai haƙuri shi ma neman karatun ne yake ita karantarwa babban abin da take bukata sirrinta shine mai yin ta ya zamanto Allah yake nufi da aikin bas kawai ko yaya karancin karatun kake kakkare na shi kai iya abin da kai za ka iya yi amma ka yi ƙoƙari ya zamanto tsakaninka da Allah abin da ya sa kake aikin neman yadda Allah ne manufarka shi kenan kawai an fahimta yi shi yasa akwai wani malamin mu da muka shi bai gajiyawa da mutane ta irin wannan akwai wanda in za su je su yi wa mutane tafsiri kullum sai sun zo sun koyi abin da za su yi tafsiri ko mutum ya gama ya je ya tasa sannan ya tashi ya je kuma ya hakuri da tafsiri hmm? kuma akwai ku to ka gani ai ba laifi bane tun da ya san abin da zai tafsirin yanzu ya ji ya koya yanzu ya hau tafsirin da ka to shine matsala sau da aka kaga sai a ba shi shawara wanda yake da wannan matsalar sai ya kokari ya shiga cikin harkar neman karatu kaga an taimaka masa ko ba gaskiya ba to wa amma nisbatu ila imamin amma an jingina mutum zuwa ga wani imami fi furu addini a cikin furu' na addini ka tawa'ifil arba kaman bangarori guda hudu falaisa bi mazmumin wannan abun ba abun zargi bane ko me yake nufi da at-tawa'if al-arba shine mazahibu guda hudu da muke da su a ce ma wani maliki ko shafi'i ko hanbani ko hanafi wannan babu laifi fa inna ikhtilafa fil furu rahmatun domin sabani a cikin furu rahma ne haka ake to amma dai wannan maganar gaskiya akwai nazari a cikinta an gani wal muktalifu fi wanda suke sabani a cikinsa ko na ababen yabo ne fi tilafihim a cikin musabu musabuna kuma za a ba su lada fi shihadihim a cikin istihadinsu wa wato saɓaninsu rahmatun wasi wasi'a rahma ce mai faɗi wattifaquhum kuma ittifaqinsu hujjatun hujja ne qati'atun wacce take yankakkiya to wancan hadisin da ake cewa istilafu ummati rahmatun to wannan hadisin da aka dogara da shi wajen maganan bai yi mai ba da inganta ba gaskiya hadisu ne maudu makadubun alal nabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya aka yi ma ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba Allah ma akasin haka yayi ce mana yayi wala takunu kallazina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم haka an malamai sun yi saɓani wane ya faɗa wane ya faɗa akan ɗauki aqrabu ila dalil ba da abin da ya maka ba sai dai tunda ba masailu ne na aqida ba a so abin ya kai zuwa ga takfiri ko tafsiki ko tabdi'i wannan shine abin da ya kamata mutane su yi mai su kiyaya kan mutum ya saba maka a matsalar da ba ta aqida ba ka ce to billahi ladi fasiki ne ko kafiri ne ko dan bid'a ne kar ai haka kar a yi zafi ko kuwa nas'alullah muna roƙon Allah an ya asima na ya tsare mu min albid'i daga bid'a wal fitnati daga fitina wa yuhyina ya raya mu alal islam akan musulunci wa sunnati da sunna wa yaj'alana mimman yattabi'ur rasula sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sanya mu daga cikin wanda za su ci gaba da bin annabi fil hayati a rayuwa wa ya na sannan ya tayar da mu fi zumratihi a cikin jama'ar sa ba'da al mamati bayan mutuwa bi rahmatihi da rahman sa wa fadlihi da falalansa wa hada akhirul mu'taqad wannan shine karshen abin da ya kamata mutun ya kudirce ya bauta ma Allah da shi walhamdulillah wahdahu godiya ta tabbata ga Allah shi kadai wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera littafi ya riga ya kare